وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar asabar bakwai ga watan zulka'ada hijiran manza Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wanda ya daidai da biyar ga watan hudu shekara ta da da ashirin shida, wannan shine darasinmu na biyu a cikin daurar littafin tafsirin suratul fatiha wanda ke gudana a farfajiyar wannan makaranta na alfaruk islamic academy da ke unguwar dosa cikin garin kaduna tarayyar najeriya a jiya mun karkare abin da ya shafi tafsirin isti'aza shine faɗin a'udhu billahi minash shaitanir rajim da makamantansu to yau ni a bugun nawa shafi na sha shida za mu tashi na kuma haka ne? sha shida? na za mu tashi na male matake da tafsirul basmala wato bayanin menene abin da ake nufi da basmala male ce albasmala tu hiya ƙaulu bismillahir rahmanir rahim idan aka ce basmala ana nufin faɗin bismillahir rahmanir rahim a kiyaye da ƙaramin ha ba bismillahi rahmanir rahim wannan babban hane kuma yana canza ma'ana kun sani larabci tun da kuka saukar da ƙur'ani da shi to yare ne wanda yake da gamewa fiye da kowane yare don haka canza wani wasali ko harafi zai iya canza ma'anan kalma kuma galibi zai iya ba da mummunan ma'ana ma ga kalmar da abin da take nufi to da haka wannan haƙarama ce kamar yadda muke faɗi a islamiyya ko yawwa bismillahir rahmanir rahim to wannan in aka ce basmala abinda ake nufi kenan ki bude baki ki ce bismillahi rahmanir rahim mala ce wa ma'anaha abinda ku take nufi shine ma'ananta shine bismillahi wahdahu aqra'u aw atlu da sunan Allah shi shi kadai aqra'u nake yin karatu bi ma'ana zan fara karanta qur'ani aw atlu ko zan raira karatun qur'ani saboda ana so a raira karatun alkur'ani wanda Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa laisa minna man lam yataghanna bil qur'an baya tare da mu duk wanda baya raira karatun qur'ani ya feke muryar sa yi sa da asalin larabcin sa mun gane ko eh ba karatun yan izala bane na annabin Allah lokacin muna MSS wata ta taɓa zuwa ce kuna yin islamiyya malam ita ce to ni dai bari izala ba ce ina son kai qur'ani amma da Allah ka ku koya mun irin na yan izala mai kakalan nan haka ta ce mu <laughs> na ce mata wallahi ba zan koya miki na yan izala ba amma Allah jami miki irin na annabi ta ce yawa irin shi to ba an zauna lafiya ba hmm? eh, ba bukatar sai an yi rikici wanda bai gane ba kai hakuri har ya fahimta to bismillahi wahdahu aqra wa atlu da sunan Allah shi shi kadai nake yin karatu ko kuma nake rera karatun ƙur'ani me yasa to kai bismillah mala yace mutabarrikan ina mai neman albarka bilbida a cikin a farkon farawa da me kake neman albarkan bismil ma'bud da sunan abun bauta alhaqqi na gaskiya tabaraka wata'ala wanda alkhairansa sun yawaita shine tabaraka alkhairan Allah sun yawaita to kenan duk wanda yace bismillahir rahmanir rahim yana kaddar zan fara karatu ko raira karatun ƙur'ani da sunan Allah kuma na yi bismillah don neman albarka ina kuma farawa da sunan abun bauta na gaskiya wanda alkhairansa suka yawaita ta ina muka gane yawaitar alkhairan mala ce zir rahmatil wasi'a don shi ne ma abocin rahama gamammiya kuma mai faɗi ai mun gani ruwan sama nan sai ta cewa ba ruwa ruwa bai sauka ba ai ba babu bane zunubai ne suka hana ruwan zuwa ba ku gani da aka je aka roki ruwan kuma sai a ce jama'a fito ai roƙon ruwa kada ruwa na rusau haka ne ko ba haka ba haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari wani balaraban kauye zo yace da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi fari ba ruwa bishiyo gonaki na bushewa dabbobi ba abu ma'ana an shiga uku wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kan mimbarin ya daga hannu ya ce Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna ya Allah ka shayar da mu ya Allah ka shayar da mu ruwan sama mai riwayan hadisin ko shi wanda ya zo ya magana ya ce ba mu tashi a wurin ba sai da ruwan sama ya jika mu a musallan juma'an nan ba a ga musallan juma'an ba sai da ruwa ya sauka aiko ba ya roka ya ce babu a kawo ba to ruwa ko yake tsayawa har sati mai zuwa har sati mai zuwa ma ga yadda za a je kasuwa kuma <laughs> wato ku gane ba babu ba ne zunubai ke hana shi zuwa ko kuma an yi laifi a turo shi ya zamto ba. to har sai da sati ya zagayo mai ruwan ya ce ko dai wancan eh, sahabin da ya zo malaraban ƙauyen ko wani ya miƙe ce manzala sulasa abin fa ya yi yawa ɗan adam mai wuyan gane hali da babu ya ce a kawo an kawo kuma yana complaint manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allahumma hawalaina ya Allah amai da shi gefen gari gonakin mu ba gidajen mu ba sai ruwa ko koma gefe to kun ga wannan shine ma'anan bir rahmatil wasi'a shine wanda yake da yalwa da gamewa da fadin rahama li jami'i khalqihi ga dukkan halittunsa gaba daya ai na kalli wani clip da YYD ya cire a karatun nan ban ma san yi furucin ba amma da na kalli clip ɗin sai na ga ni ne makaina wa'azi ba makoma ban san masan da na faɗi wannan furucin ba shi ne na ce ku kalli tsuntsaye shin tsuntsu digirin shi nawa yana da primary school certificate tsuntsu yana da na secondary wace university ya gama wani ofis yake aiki ina shagon shi amma ka taba ganin tsuntsun da ya kwana wani bai ci abinci ba ke kin taba gani? gani to idan har Allah subhanahu wata'ala zai azurta waɗannan dabbobin ina ga kuma wanda yake bauta mishi akwai takallufi akan ashe kawai bamu bi Allah bane yasa ba mu jin dadin rayuwa ba wai Allah bai nufin ba mu bane in mun bi shi kuma rayuwa za ta kyau Allah kuma yasa mu gyara to Allah ta'ala shine wanda yake ma'abocin rahama mai fadi ga dukkan halittunsa wajin rahmatil khassa sannan shine ma'abocin rahama ke bantacciya bi ibadihi almu'minin ga bayin su wanda suke mu'minai Allah ka sa mu ne wakila wasu malaman tafsirin kuma cewa suka yi abinda ake nufi da bismillahir rahmanir rahim shine ar-rahman wannan kalman ta ar-rahman ismun suna ne dalla ala ittisafihi bir rahmati subhanahu wanda ce nuni ga siffantuwan Allah subhanahu wata'ala da rahama ar-rahman mun fada shine wanda yake rahama ga hadda wanda yake ba musulmi ba har mai saba mishi yau mutum ba zai zunubi kaga kawai ya faɗi ya mutu ba kai bari ku ji duk kusa wanda kuka ga yana zunubi Allah ya kama shi to da wahala idan ranar ya fara zunubi da wahala sai da ya dade yi ta bashi aka akai ta bashi aka yi ta jan kunnin ya yake daina har sai da ya kai kansa aka kama shi haka Allah ta'ala ya faɗa haka manzo sallallahu alaihi wa ya faɗa Ah, manzala sallallahu alaihi wasallam ce inna allaha la yumli zalim Allah yakan yi ma azzalimi ta lalame kaman sake har idan ya kama shi bai iya kukucewa kun ga ashe yana daga masa kafa Allah ta'ala kuma ya wa umli lahum inna kaydi matin inna batsh rabbika la shadid Allah ka tsare mu to sannan sai war rahim kalman arrahim kuma tausayi kenan ismun suna ne na Allah dalla ala wuqu'il fi'l minhu wanda ke nuni ga na faruwan aiki daga Allah subhanahu wataala menene wannan aikin wa huwa isalu rahmatihi ila al-khalqi ila khalqihi shine isar da rahama da tausayi zuwa ga halittunsa ba kuma randa mutane ke buƙatar rahama da jin kai kamar ranar alƙiyama? babu saboda daga alƙiyama ba dawowa baya kuma an yi gaba to ko hutu ne ko kuma an shiga uku an lalace to shi yasa duk abin da zaki kake lalata lahiranki duk yanda duniyar nan za ta zama tun da dai bayan ta akwai wata rayuwar to gyara ta gaban saboda ita ta gaban ba sauran matsawa gaba jama'a kuna tare da ni Allah ya sa mu yi karshe mai kyau ya Allah to malam yace min fawaidil basmalati wa ta'ifha daga cikin fa'idojin da bismillahir rahmanir rahim ta kunsa da kuma asalin wato abinda take dauke da shi ta kunsa a saukake wanda za mu iya amfana da ita na farko malaki li hazfi al'amili aqra'u aw aqra'u aw qira'ati ala hasbi taqdir fi bismillah fawaidun adi fawaidu adida a farko inda aka faɗi bismillahir rahmanir rahim din akwai abin da aka shafi. ba an kaddara shi za a yi ba tare da an faɗe shi ba Shi shine ce shafe wanda aka yi na aiki na cewa akara'u. maimakon ke ce akara'u bismillahi sai kawai kika ce bismillahi kika shafe kalmar akara'u? ko ki ce qira'ati bismillahi kika shafe wannan ala hasbi taqdir gargwada yanda kaddarawa kika yi ai dama kin san ke zaki karatu kuma kin san ke ce kika yi bismillah ko to wannan shafin da kika yi na bismillah ba a faɗi akara'u? ko ci ɗin nan ba fawaidu adidatun akwai fa'idoji masu yawa da suka sa aka yi haka minha daga ciki na farko kenan annahu mawtinun wannan karanta bismillahir rahmanir rahim din yayin fara karatun qur'ani mawtinun wani wuri ne la yanbaghi wanda baya dacewa an ya taƙaddama fihi a gabatar da wani abu a cikinsa. siwa zikirillahi ta'ala face ambatan Allah ba so a an ce aqra'u ki awa kice ni zan karanta a'a yanzu Allah yake so ki fara ambato kafin kanki shi yasa sai aka shata ke naki cewa aqra'u din ko qira'ati kun fahimci magana wuri ne da baya dacewa ambato nan ba Allah ba wali Allah ya kuna fil qalbi illa Allah kuma an yi haka ne domin ya kasance ba komai a zuciyar mai karatu face illa Allah wahdahu sai Allah shi shi kadai ya zamto zuciyarki Allah kawai ta nufata ba za ki shigo da faɗin komai ba balla tana tunanin ke je kan wani abu fa kama tajarrata dhikruhu fi qalbi nan yana da fa'ida ku rike nan gurin da zamu karanta ni yace fa kama tajarrada bi dhikri bi dhikruhu ko fi qalbi al-musalli tajarrada dhikruhu fi lisanihi ai fatihan nan a sallah ne wurin karanta ta nan ne mawdu'in ta ko to kamar yanda in kika zo sallah ake so zuciyanki ya tsaraita shine tajarrud ya zamto ba komai a cikin zuciyar mai sallah idan ba ambatan Allah ba ko tuna Allah kamar yadda a lokacin sallah ake so zuciyanki ya zamto ba tunanin kowa ba komai a zuciyanki sai tuna Allah to haka nan shine sai malam yace tajarrada dhikruhu fi lisanihi haka ake so harshen ki ma kar ya ambaci kowa idan ba Allah ba shi yasa aka shafe ko kice aqra'u a'a aqra'u ba sunan Allah bane yanzu kan kina ba da labari game da kanki ne kuma aike kin riga kin san kanki kuma kin san me zaki to yanzu Allah kawai da ambata an gane wannan fa'idan sai na biyu malamai suka ce wa minha daga ciki shine annal hazfa ablaq a shata wannan aqra'u din ko qira'ati din ablaq shi yafi nuna gwanan cewa wurin azancin magana da nuna isa na larabci ga annal mutakallim bi hadhihi al kalima domin wanda ya buɗe baki zai faɗi wannan bismillahir rahmanir rahim din ka annahu yadda'i istighna'a bil mushahada kama yana nuna ya wadatu ne yana kirarin cewa baya bukatan sai an ganshi ma'ana ya nuna cewa ki Allah kawai kike nufi in kika ce aqra'u kin ga ni kina so a san kenan kin yi to amma cire kowa ki fara da ambatan Allah din ya nuna kin wadatu daga cewa wal mushahada a ganki kiri da mulu anin nutqi bil eh, fi'li balantana ma ganki kina furuci da abin da zaki aikata na karatun qur'ani shi yasa malam usaimin Allah ta'ala ya masa rahama a cikin shirin al-arba'in an ya kawo maganan wurin ninya yace muhallu halqalbu a zuci ake yin ninya ba a furuci ba yace ya taba ganin wani a haramin makka ya zo zai zai sallah yace Allahu eh, menene nawaitu salatin zuhri fil masjidil haram <laughs> wa hiya arba'atu raka'atin <laughs> malam Usaimin ce har ya ɗaga nu zai ce Allahu akbar to ne ce mai tsaya tsaya tsaya ma zakarta tarih walwa. ya yace bai sallan kafa ba bata yi ba ka faɗi kwanan wata da lokaci ba ba <laughs> abu ya kai inda ya kai to wannan duk ba a bukatar shi kasantuwan an san ki ta nufaci Allah da shi don shi ki karatu don shi ki karanta Fatiha to ba sai kin furuci ba shine abin da malam ke nufi shi za ka shafe wannan ki furuci da ki ce akara'u ko kaza sai ce fuka na hula hajata ila an-nutq zihi kamar yadda muka sani ne ba bukata akan sai kin yi furuci da mene da da bismillahir rahmanir rahim din tunda halin sunna wal jama'a sun yarda cewa ninya a zuciya ake yi ba sai an yi furuci da shi ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce innamal a'mal binniyat wa mali kulli imrin ma nawa kun ga ya maida al'amarin zuwa ga zuci al mashahada domin a ga mutum gani na hakika wal hala da kuma sanin yanayin da yake ciki dallun ala anna hadha wa kullu fi'lin yana nuni akan eh, hujja ne da ke nuni akan cewa dukkan wannan da abin da mutum zai aikata fa inna ma huwa bismillahi tabaaraka wa ta'ala rashin yin hakan ya nuna kayi shi ne kawai dan neman Allah da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wal hawalatu ala shahidil ala ala wal hawalatu ala shahidil hali ablagu min al min al hawalati sannan mu ce samu kansa a yanayi na bijiro da Allah a zuciyarsa da sanin girmansa shi ya fi kaiwa makura fiye da asalin wato mutum ya nuna cewan a gan shi ya yi ko kuma a gan shi ya yi furuci da abin da yake na bismillah din ne wasu wurin malam suna kawo abubuwan da ya shafi na hau da yawa shi za ku ji a ɗanyi tsauri sai dai ba ku shi da za ku fahimta sai na biyu daga cikin fa'idoji suka ce annal bada bismillahi ta'ala min al'adabi fara karatun fatiha da bismillahir rahmanir rahim min al'adabi yana daga cikin ladabi allazi auhahu Allah azza wa jalla li nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin ladubban da aka yi wahayinsa ga manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi fi awwali ma nazala min alquran na daga abu na farko da ya sauka a gare shi na alqur'ani bittifaq wannan da haduwar dukkan malamai ba malamin da yake da sabani akan wannan cewa abin da aka saukar a gare sa shine qauluhu ta'ala fadin Allah daukin sarki ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka kaga shine bismillahir rahmanir rahim din kenan ta wani to sai na uku suka ce anna fiha tabarruk dalilin kawo fatin bismillah a farko shine akwai neman albarka akwai albarka a cikin suratul fatiha kuma albarkan ya samu ne bi takdimi bismillah azza wa jal ta hanyar gabatar da sunan Allah ne girma da buwaya wa al isti'anati bihi da kuma takaita neman taimako a wurin sa shi shi kaɗai, tabaraka wa ta'ala ya nuna tunda bismillah nan ai Allah kika kira da neman sa da neman jin kansa da tabbatar da shine mai bauta ya nuna kin nuna tun a bismillah kin nuna in ba in ba shi ba babu mai yi shi kaɗai ne mai zartaswa zartas wanda ba a iya daga shi an fahimci wannan fa'idar ko to sai ta hudu malamai suka ce wa fi zikri sifatil uluhiyya ambatan siffa ta allantaka wannan bismi Allahi, din da ya a cikin bismillahir rahmanir rahim shine uluhiyya allati tushiru ila al-qahri wal qudra wanda kalman Allah kunnan tana nuni ne zuwa ga rinjaye ba wanda ke rinjayen Allah wal kudura da kuma iko duk abin da ya nuna isa a kansa ba mai iya daga shi to wannan ambatan Allah da aka yi da cancancinsa da bauta wanda kalman Allahu nan ke nuni zuwa ga rinjaye da kuma iko da nuna isa an ambaci wannan marratan so ɗaya muka ji an faɗe shi a cikin bismillah Allah so ya zo. amma bi zikri saboda a ciki mun ji sunan Allah so ɗaya aka faɗi to amma kun lura sai mala ya ce sun ma zikiru sifatin rahma amma kuma kun sake kallon bismillah karo na biyu za ku ga an ambaci siffar rahama marratai ne so biyu kun gane abin da yake nufi a cikin bismillahir rahmanir rahim sau nawa kalman allahu ya zo na'am sau ɗaya amma kalman da ke nuna jin kai da rahama so nawa ya zo sau biyu shine abin da yake nufi ga yanar zai kawo sai ce domin an samu bi zikiris mai ar domin mun ji an ambaci kalman ar-rahman a cikinta war-rahim kuma ambaci ar-rahim ar-rahman mai gamammiyar rahama ar-rahim mai tausayi to an ambaci waɗannan sunaye guda biyu aqibas basmiLlahi ta'ala bayan an riga an ambaci sunan Allah sun zo ne a bayan ambatan sunan Allah Allah ku ya fara zuwa sannan ar-rahman yazo sannan ar-rahim yazo wannan jeran giyan da kuka ga Allah ya yi a haka dalalatun hujja ne mai ƙarfi, ala da ke nuni a kan cewa anna rahmatahu Lallai rahman Allah subhanahu wata'ala tsarumin min ya yafi rinjaye shi da firtasawan yau kun gane magana bi ma'ana wanda Allah zai musu rahama sun fi wanda zai musu azaba yau shi ya sa ya ambaci ar-rahmanir rahim ar-rahman rahama ne ar-rahim rahama ne Allahu kuma nuna isa ne da bautar da bayi to sai ambaci na nuna isan da bautarwan so daya amma da ya tashi fadar rahaman da yalwanta ta duniyar da ta lahirar sai fada so biyu wannan ke nuna cewa insha Allah za mu je aljanna insha Allah hmm. a babin kyautata zato ko amma za mu tashi mai aiki gwargwada abin da Allah ya sauƙaƙe mana wa anna rahmatahu kuma wannan yayi nuni akan cewa lalle rahaman Allah taglibu ghadabahu tana rinjayen fushinsa subhanahu tsarki ya tabbata a gare shi to anan muna roƙo Allah ta'ala ya sa rahaman shi ya rinjayi fushinsa akan mu ya kuma yafe mana kurakuran mu ya sa mu cikin bayansa da yake so yadda da su na biyar min al yana da gaske abin da zamu fahimta a saukake anna al-fasmi wato wannan alif da lam alif da yake jikin ismi alif din jikin ismi hudifat an shafe ta min kaulihi daga faɗin zaka ce bismi ba ce ismillahi ba wurin ismin da shaka sa bi kun gani wannan na bayan na bracket ai gashi ismi ne amma min kaulihi sai ce bismi bai ce ismi ba an sanya ba'un a matsayin mene alif an shafe alif din sai aka sa ba'un a wurin kamar yadda allahumma ai ana shafa ya'un ɗin ya Allahu shine ma'anan Allahumma kina cewa Allahumma ma'anan shine ya Allahu kina kiran Allah to me ya faru an shafe ya ɗin aka mai da shi mimun a ƙarshe da za ki ki cire humma mma ɗin ƙarshe za ki ga Allahu zai fito tsura to wannan mimun mai shaddan ita ke matsayin ya ɗin da aka shafe to kamar haka anan. an shafe alifin an sa ba'un a wurin wa usbita fi qawlihi amma kuma an tabbatar da alif din a fadin Allah ta'ala cikin suratul alaq inda aka ce ikra bismi rabbika ku kalli nan bismillahi babu alif daga ba'un sai sinu sai mimun amma an ikra sai aka sa alif din bismi an sa alif din ana ikra amma ba a sa shi ana bismillahir rahmanir rahim ba Allah ta kun fahimta da kyau gashi na rubuce dara dara an gane to shine sai malamai suka ce kila sai suka ce an yi haka ne an shafa na bismillah an tabbatar da na ikra li sababaini saboda dalilai guda biyu al na farko anna kalimata bismillah lalle kalman bismillah mazkuratun wanda take aka ambace ta fi aksaril awqat a mafi yawan lokuta inda aksaril af'al a lokacin da yake mafi yawan af'al sune fi'ilai da suka zo tunda ashi ikra umarni ne fi'ili ne an umarce ka ne da abu amma bismillah wannan kaga shi ba abin hakan bane to malai ce fa ajli e, fa li ajli takhfif an yi haka ne domin sanadiyan a saukaka dan a saukaka mana hazaful alif sai aka shafe alif din tsaki tsakanin ba'un da sinun bi khilafi sa'iril mawadi' sabanin sauran wuraren da suka zo fa inna dhikraha qalil domin ambatanta kadan ne bi ma'ana da aka san inda suke da yawa sai aka shafe dan a huta kamar su sabbi hisma rabbikal a'la da sauransu wasani shi dan fa tafiya zami dan na san asalin ta goma shin na gaba na biyu shine daga cikin fa'idojinta ma zakarahul khalil haisu ƙala a yayin da yace innama huzifatil alif an shafa alif din nan ne fi ƙaulihi a faɗin Allah ta'ala bismillahi li'annaha domin ita bismillah din domin ita alif din innama dakhalat bi sababi annal al-ibtida bisini sakina gairu mumkin domin fara asalin wato yin karatu da tsaurariyan sinun ba zai yiwu ba falamma dakhalatil ba amma da aka dauko ba'un aka shigar da ita alasmi a kalman al-ismi nabat anil alif sai ba'un din ta wakilci alif din fasaqat fil khatti sai aka ta fadi a rubuce muka ga ba mu ganta an rubuta ta ba wa innama amma a magance ai muna jinta a furuci za ku ji a rubuce ne aka cire wa inna ma lan fi amma kuma ba a cire ta ba ba a yasar da ita ba a faɗin Allah ta'ala ikra bismi rabbika yi karatu da sunan ubangijinka yace li Malamai suka ce li annal ba'a domin ba'un la tanubu anil alif ita ba ta wakiltan alif kun fahimta la nubu anil alif ba a ta dauko ta ta zamto wakili ce ta a dauki alif fi hadal mawdu' a irin wannan bagiran inda aka faɗe kira kama yi bismillahi ka abba kaman yanda yake a bismillah ba a nan yanda aka kawo ikra bismi rabbika alladhi khalaq ba zai yiwu ba un wakilci alif ba amma a wurin na bismillahi hakan na iya yiwa li'annahu yumkinu hadful ba domin yana yiwa a share ba'un min ikra bismi daga kalmar ikra bismi rabbik idan kuma aka shafe din ma'a baqa'il ma'ana sahihan ma'anan karatun kuma ya fito ingantacce kamar idan aka shafe a bismillah ba zai fito a haka ba fa innaka yace ga yanda abin yake kai dinnan laukulta da zaka bude baki ka kace aqra usma rabbika sahal ma'ana aqra aqra usma rabbika in yi karatu da sunan ubangijinka kaga ma'anan ya fito amma kuma asali abu yake ikra bismi rabbika ba asma rabbika ba kun fahimta to da za a cira ba din a bar alif din kadai yace e, wannan sahal ma'ana ma'anan ya inganta amma ba za ka yi gangancin yin hakan ba saboda ba haka Allah ya saukar ba ko yace amma law huzifatil ba amma da za ka cire ba'un ɗin da ke min bismillah daga bismillah sai ka ke sun to ya mala kai kun fahimci maganan ba zai je ba malai ce lam yasihal ma'ana ko ka karanta ya karantu to ma'anan da ba zai inganta ba fa zaharal farqu anan ne sai bambancin ya fito mana fili muka gane abin da ake nufi wannan balaga ce ɗaliban ilimin umu su amfana da shi to ku zo mu je ni ma na sha wahala wurin in tattara bayani yanzu za ku gane cikin sauki malayin ta ce hal ta ayatul min suratul fatiha ga tambaya shin bismillahir rahmanir rahim aya ce daga cikin suratul fatiha ita ma aya ce yace til basmalatu ayatin min al-fatiha bismillahir rahmanir rahim ba aya bace daga cikin suratul fatiha suwa suka faɗi wannan yace wa hadha mazhabu jumhuril ulama wannan shine abinda jamhur na malamai suka tafi min al-hanifiyya tun daga mazhaban imamu abu hanifa wal da imam malik wal hanabila da imam ahmad bin hanbal Allah ya musu rahama gaba su dukansu Wahuwa ƙaulu ahlil madina wannan kuma abin da suka faɗa din su ma ahli madina mutanen madina abin da suka yi furuci da shi kenan min al tun daga makarantan madina din wal fuqaha da wanda suke malaman fiqhu na madina kun ga kenan malaman fiqhu ne suka dauka akan cewa wannan bismillah ba menene ba ba aya bace a cikin alkur'ani waɗannan mazhabobi guda uku sun tafi akan wannan wa zahaba ila hadha jam'un min al-mufassirin wasu ma daga cikin adadin malaman tafsiri sun tafi akan wannan fahimta na Imam Malik da Imam Ahmad da Imam Abu Hanifa minhum daga cikin malaman tafsirin da suka tafi akan cewa bismillah ba ba aya bace akwai ibnu jarir shine ibnu jarir tabari Allah ji kansa da ra'ama. wa al-arabi da ibn al-arabi Allah shi ma ya masa ra'ama. wa ibn atiya da ibn atiya Allah ji kansa da ra'ama. wal qurtubi da imam al-qurtubi Allah ji kai imam al-qurtubi da rahama wa ibn taymiya da shaqundum shaykh al-islam ibn taymiya Allah ji kan maza da rahama to dukkanin su waɗannan sun tafi akan cewa asalin mene bismillah ba ba aya bace da cikin alqur'ani to bismillan farkon sura fa ka kuma kuna da wata bismillan a can ko eh, wa innahu mene sunan shi fitinan farkon ayan <laughs> innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim <laughs> Allah jikan Allah jikan maimuna da rahama <laughs> hajiya ta ta san akwai wata mangwara da a cikin gidan mu anan da ta zo ta go yaro sai wata yayan mu umma ta laɓe a bayan mangwaron ta zo wucewa marigayiya da yaronta a baya kawai sai ta nan da dare ne kawai sai ta yi carar hajjakin tuna ko sai ta tafi yaron na'am ban ji ba yawon mai aiki ne ba umma ba ce ko mai aiki ne ta tsokane ta kawai ta tafa yaron a bayanta kawai sai ta san kare a tsaye ta fana hu sulaimana wa bismillah ayan ma gaba ɗaya yake zuwa kawai faɗi take innahu sulaimana wa bismillahir rahmanir rahim tana ta yanka ihu sai da aka fifito ina ga kusan kimanin ya fi shekara ashirin kenan ai da faruwa wannan abu to me nake so in ce akwai wancan ta cikin suratul naml je ko wa innahu menene sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ba ita ake magana ba nan ana maganan bismillah da ke farkon kowace sura ce an fahimci karatun to ku zo mu tafi to malam ya ce yanzu mun ji imam abu hanifa da hanabila da malikiya da eh, sauran wasu malaman tafsiri sun tafi kan ba bismillah ba ce mun gane wannan sai ce wa dalika li hadisi abi huraira sun kafa hujja ne kuwa da hadisin abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala lallai manzo Allah tsira da miki Allah sabbata gare shi ya ce alallahu ta'ala Allah mai girma da daukaka ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini qasamtu na raba as-sala salla baini tsakanina wa baina abdi da bawa bawana nisfaini gida biyu wa li abdi ma sa'ala kuma duk abin da na ya roka a salla zan bashi Allah ka amsa mana wa idza qala al-abd sai dai kakku manta abin da ke hana karbi addu'an bawa daga ciki akwai ya zamto kana addu'a zuciyanka na wani wuri qalbillahi zuciya na can tana tunane tunanen wasu abubuwa ba abin da kake roƙon ba wannan na daga cikin dalilin da sa samu ce ya dade yana addu'a bai ga amsa ba ka duba sanda kake addu'a me kake tuna ka daga hannu kana cewa Allah ya maka amma kina cewa yar banza ba falallai ne ta bani ba a ranki kuma to to to ko dan adam ne ya baka ba ma Allah ba ai baka girmama wanda kake roƙon shi ba in ka yadda shi zai maka me yasa kake tunanin wancan waye ita kuma Allah zai abin waye ita hmm? eh, Abdullahi Ibn Umar radiyallahu anhu yana da diya salama yana tawafi a Ka'aba sai wani daga cikin eh, sahabbai ko tabi'ai a ce yana son diyar tasa ya rasa yanda zai yi ya je yi masa magana Shi ne yana jirgin shi yana dawafi sai ce to alhamdulillah ga dama ta samu bari ga da ya je yana masa magana Abdullahi bin Umar kawai ki kula shi gaba ɗaya ko kallon shi bai ba sai da ya gama ɗawafin har sun koma Madina sai kira shi ce wani na ji mun kana magana sannan nake ɗawafi lokaci kaza kala ce ya kira shi sai aka ɗaura auren da komai ba shi ɗiyar bayan an gama sai ce abin da na ki kula ka kayi kuskure Ya ce waye Abdullahi kana gaban Ka'aba waye abdullahi ka je kana wani magana ga ubangiji ina ruwanka da ni in har da gaske imaninka na gaske ta roƙi wanda shi ne baka mana amma kun ga ya nuna ai Allah ya karɓa ɗin kuma tun daga shi dai sai da ma ya bashi auren sannan masa ya masa nasiha ta aka to kun ga wannan yana ciki Allah ya taimake mu to manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce duk da bawa Allah ta'ala ya ce duk da bawa na ya roƙe ni zan bashi fa'ida ƙalal abdu da haka idan bawa ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai ƙalal Allah sai Allah ta'ala ce hamadani abdi bawa na ya gode mun Allah ka samu cikin masu godiya fa'ida ƙala idan mai karatu ya ce arrahmanir rahim Allah kai ne mai ra'ama ga dukkan bayi a duniya arrahim mai tausayi da jin kai ga bayinka a lahira kaɗai ƙalar Allah sai Allah ta'ala ce asna alayya abdi bawa na yayi yabo a gare ni fa'ida ƙala idan bawa ya ce maliki yaumiddin kai ne mamallakin ranar sakamako ƙala sai Allah ta'ala ya ce majjada ni abdi bawa na girmama ni fa'ida ƙala hakanan idan bawa ya ce iyaka na abudu gare ka kaɗe muke bauta kai kaɗe muke bauta ma wa iyaka na sa'in kuma duk wani taimako wurinka kaɗe muke nema ƙala sai Allah ta'ala ce haza ni wa baina abdi Allah wannan tsakani na ne da bawa na lallai na ce kare bauta mu kowa sai ni kuma kare nemi taimakon kowa in ba ni ba wali abdi ma sa'ala kuma lallai bawa na duk abin da ya roƙa kam daga nan na bashi fa idza qala dan haka idan bawa ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda ka cika ni'imarka akan a gare su ghairil maghdubi ba wanda kai fushi alaihim akan su ba wato yahudu kenan sun san gaskiya sun take sani wala dallin haka nan ba kiristoci ba masu bauta maka kan jahilci Ala sai Allah ta'ala ya ce haza li abdi wannan abin da bawa na ya roka nashi ne ni ban bukata shine mabukacin sa wali abdi ma sa'ala kuma na ba Umar Shehu Zaria abin da ya roke ni a to ba na karanta ba eh <laughs> in kin je ki karanta ai so nake ku ji haushi anan ki je ki ta fatiha ne kuma ai ta zuba min ladan kin yi ko ba shikenan ba Allah ya karban mana baki Wai wayannan duk cikin san alkhairi ne kuma ai kuma kuna so ni ma ina so ko Allah ya bamu baki daya to malam yace a ƙarshe kar ku manta falau kanat albasmalatu ayatan min surati fatiha inda a ce bismillahir rahmanir rahim ta kasance aya ce a cikin suratul fatiha lawaradat fi hadhihi riwaya kuma ibn taymiya da sauran duka suka ce da aya ce to da an fade ta cikin wannan hadisin da ya zo a cikin wannan riwayan hadisin mun ji inda aka ce idza qala abdi bismillahir rahmanir rahim amma ba aka bismillahir rahmanir rahim ba ta ka alhamdulillahi rabbil alamin to di suka ce inda bismillah aya ce lawaradat da ta zo bi halihi riwaya a wannan riwayar ma'dudatan wanda riwaya ce ta zo da yawa ba wannan ne kadai ba ta zo a riwayoyi daban-daban amma dukkanin su ba ta an faɗi bismillah ba gimana ayatiha da an ji a cikin su riwayoyin sun kunshi cewa ita ma aya ce an karanta ta wa zakaraha kama zakara ha, kuma da an da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta kaman yanda ya ambace su alhamdulillah da sai ihdinas siratal mustaqim da su maliki yawmiddin amma duk ba mu ji ta an ambace ta a ciki ba wannan shine dalilin masu cewa bismillahir rahmanir rahim ba aya bace sun zo da dalili na ilimi ko ba zo da shi ba kenan ba san rai suka faɗa an gane wannan to a ƙarshe abinda zai warware mana kuma ya bamu kwanciyar hankali shine waqila yana daga cikin abinda aka faɗa game da bismillahir rahmanir rahim cewa aya ce ko ba aya bace innaha ayatun min al-fatiha lallai ita aya ce a cikin suratul fatiha min wajhin ta wata fuskar duna wajhin banda wata fuskar kun fahimta bi ma'ana ta fatiha na iya zama bismillah tana iya zama bismillah ba kamar yadda ajiya ne muku bayani in ba ku manta ba na dangane da yawan ayoyin suratul fatiha sai malamai suka ce ai abin nufi innal khilafa fiha sabanin cewa ita aya ce ko ba aya bace daga cikin suratul fatiha raji'un yana komawa ne ila ikhtilafil qurra gwargwadon sabanin da makarantan malaman qur'ani suka yi wanda kuma dole su za a gabatar ana kan malaman fiqh da hadisi an gane kun fahimci magana a baya an kawo fahimtar malaman fiqh ne ko da malaman hadisi to yanzu nan sai aka ce ai maganan qur'ani ake yi su malaman masanan karatun qur'ani su qurra din sun ce ta wani wurin bismillah ne ta wani wurin ba bismillah ba ce kuma sunan ne gidan kun fahimci magana nan ne suka gwanance faminhum akwai wanda daga cikinsu man yusbitu haske tabbatar da ita a matsayin bismillah kamar imamu hafsu da muka faɗa a jiya kun gane magana don haka a ruwayan hafsu mun imani cewa ita bismillah ce sannan wa minhum akwai daga cikin su mallam yusbitha akwai wanda basu dabbatar ba kamar imam qalun ko imam warshi to waɗannan su kuma mun yadda ba bismillah bane a wurin su kuma a haka zamu dauka ina ga wannan shi zai fi gamsar da mu ko ina da minti tara ko nawa ne okay muqaddimati bayna at-tafsir ga wasu bayanai da za su zo kafin shiga cikin tafsirin fatiha dai yanzu wannan bayanai ne mana muka amfana asalin roman yana gaba kaɗan malaki asma'u sura sunayen da suratul fatiha ta kunsa tana da sunaye idan ko kaji abu yana da suna fiye da ɗaya yana nuna maka wannan abun ba karami bane shi yasa Allah ta'ala yake da sunaye masu yawa wallahi al-asma'ul husna kun fahimci magana? shi yasa zaki zaki yake da sunaye masu yawa saboda shine menene father of the jungle duk daji ba kamar shi shine sadauki shi yasa alkiyama take da sunaye masu yawa saboda babu rana kamanta an gane wannan to ita ma fatiha haka ne mala yace sabatat li suratil fatiha ya tabbata cewa suratul fatiha tana da iddatu asma sunaye masu yawa wahiya ga su kamar haka na farko fatihatul kitabi ana kiranta da suna buɗewar littafi ma'ana fatihatul kitab wanda ibn jarir ya ce an sa mata wannan suna ne saboda da ita ake buɗe dukkan ƙur'ani duk ƙur'ani da ka buɗe ita ce a farko an gane ko sannan kuma ana karanta ta a buɗe sallah wannan shi yasa ake sanya mata fatihatul kitab kamar yadda kun je tafsirin imamu ibn jarir da ku gani mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da biyar. na biyu ana kiranta ummul ƙur'an uwar alƙur'ani in an ce ummu ai saboda mace na haihuwa ne ko ita ke ɗaukar nauyin ciki ta shayar ta ƙunshi abubuwa da yawa mace fiye da wanda namiji ya kunsa ko ita ma ƙur'ani haka ta tattaro duk eh, fatiha haka ta tattaro duk abin da ke cikin ƙur'ani a cikinta. sannan sai ummul kitab ana kiransa da suna uwar littafi alkitab ɗin dai shine ma'anar Alƙur'ani. duk wani abu da aka rubuta bai kai ƙur'ani ba duk kuma ƙur'anin gaba ɗaya ba abin da ya kai fatiha sannan nan hudu ana kiranta asaba ulmasani wato mai ayoyi bakwai wanda ake yawan maimaita karatunta shine ne sabul masani sannan na biyar ana kiranta al azim wato Alƙur'ani mai girma ita kanta suratul fatiha ana kiranta asalin da wannan sunan imam al-qurtubi yace an sanya mata cewa alkur'anul azim ne qur'ani mai girma saboda ta kunshi duk abin da ya shafi ulumul qur'an duk ilmomin da ke cikin qur'ani ake so ka sani to fatiha ta ta kunshe su kuma wannan saboda ta kunshi yabo ne da Allah an farko an buɗe ta da yabo ga Allah kuma an siffarta kamalan Allah a cikinta kuma an yi umarni da abauta ma Allah a cikinta kuma an yi umarni da Allah shi kadai sai da ikhlasi za a bauta masa sannan a cikinta an nuna mana dole mutum ya da shi ajizi ne zai iya tsayuwa da kansa sai ya nemi taimakon Allah a ciki kuma a cikinta aka yi nuni da cewa shiryayyen tafarki miƙaƙƙe wanda ake tsira yana cikin ƙur'ani to ai kaga an gama magana duk abin da sauran surori za su zo duk za su raka waɗannan bayanan ne to shi yasa asalin imamul qurtubi ya yi wannan bayanin sanana ce masa suratul hamd suran godiya mu ma Allah ka sa mi maka godiya al adilla me yasa aka sa mata waɗancan sunayen shin kawai iya larabci ne dan ka iya larabci zaka kirkiri suna ka sa a'a sai yace na farko an ubada bin samit an karbo hadisi daga ubada dan samit radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lallai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce la salata babu sallah ga duk mutumin da liman ya yaqra matukar bai karanta bi fatihatul kitab da al fatihatul kitab ba kun ga anan mun samu sunanta ta fatihatul kitab daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ki ja layi anan kin samu na farko Wana na aisha radiyallahu anha dalili na biyu da yasa ake kiranta da wadancan sunaye shine an karɓo daga nana isha Allah ya ƙara da a gare ta ta ce kanan nabi sallallahu alaihi wa sallama yukhaffifur rak'atayn allatayn qabla salati as-subh man Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yukhaffif yana sauƙaƙa ar-rak'atayn waɗannan rak'o'in allatayn guda biyu wanda yake yin su qabla salati as-subh kafin sallar asubahi sune mene rak'atul fajr raka'o'in fitowar alfijir bayan an kira sallah kafin a tsaye da sallah wannan filar raka biyu wanda mazala sallallahu alaihi wasallam yake sun fi duniya da abin da ke cikinsa. Ta ce yana saukaka su baya tsawaitawa a Hatta in hatta inni Kulu, har sai ni na rinka cewa a raina halkar ra'abi bi ummul kitab sai ya ko karanta ummul kitab to kun ga mun samu sunanta ummul kitab kun gane dalilin na uku an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo daga abdurrahman ibn sakrin. Allah ya kare da a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare ki ya ce ummul qur'an to kun ga shi ma na ya fito ummul qur'an hiya sab'ul masani uwar alqur'ani ita ce dai fatihan nan mai ayoyi bakwai da ake yawan maimaita karatunta a rana a sallar nafilfili da farillai wal qur'anil azim hakanan har wayo sunanta al azim kun ga wannan hadisi ya ba mu sunaye har guda uku to sai na hudu na karshe an abi sa'id ko an karɓo daga abi sa'id al mu'alla radiyallahu anhu Allah ya kare a gare shi ƙala ya ce marra biyan nabi sallallahu alaihi wa sallam bari ku je da ake kudayin ilimi a wannan hadisi yace manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya shuɗe ya zo ya wucewa da a inda nake wa ana usalli alhalin ina sallah ne a cikin masallacinsa ina sallah cikin masallacin Madina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa fada'ani sai ya kira ni ya ce ya kai Sa'id falam atihi amma sai ban yanke sallah naji kiran nasa ba hatta sallaitu har sai da na idar da sallan na kammala thumma ataitu sai na tashi na tafi wurinsa faqala nace da shi eh, faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni ma manaka an ta'ati me ya hana ka zuwa an ta'atiya me ya hana ka ka zo bayan ka ji na kira ka fa qultu sai nace da shi kuntu usalli sawun giwa ne naga kamar ya take na na raqumi na menene na raqumi ko salla nake yi kun fahimci magana fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi baka da fiqhu baka gane ba ai kira na kiran Allah ne ba zan kira ka ba kana salla ba tare da na san ya dace in kira ka ba ba a zafin kai <laughs> kun fahimci magana sai ce alam ya qul lahu amma duk da ka ba fada zan maka ba barin ka ba ma hujja dan ka san ba wai iko nake nuna ba so nake ku bi Allah alam ya qul lahu ashe baka ji Allah subhanahu wataala yana cewa ba ya ayyuhal ladina amanu ya kullu kai imani inda imanin ku na gaskiya ne istajibu lillahi ku amsa kiran Allah walin rasuli haka idan annabi na manzon Allah ya kira ku ku amsa idza da'akum matukan ya kiraye ku lima yuhyikum ga abin da zai raya ku ai annabi ba zai taba kiranka ba tare da rahama ne zai same ka ba thumma qala la farki manalla sallallahu alaihi wasallam ce ba komai tunda dai fahimtar ka ce ba laifi kai ba ba da gangan bane to bari man kare ka da wani abu yace ala saurara ka ji ya kai sa'id allimuka zan sanar da kai a'zama suratin fil qur'an tunda kai kana son sallah sallah kake hannu kira ka ka dake saboda kaunanka da ita to bugu da ƙari zan sanar da kai wata sura mafi girma wanda tace sura mafi girma a cikin alkur'ani qabla an akhruj min almasjid kafin in fita daga masallacin nan shikenan ai sa'id ya ga ko ni ne ban tashi sai samu ya zauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauraruwa ne yayi mawana fatawa yayi kaza abubuwa da ya zama ya tsawaita shikenan fa zahaban nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi zai tafi kun gane ko a li yakhruja min al masjid yayin nufin zai fita daga masallaci shi kuma sai da yaji an ce mu yanzu ga muke a zauna nera ne eh? to na ga ko wani mutum da ke sadaka da unguwan nan ran juma'a da safe tun bayan asubahi zaka ga mata na dako a kofar gidan har yankai wata mafa ba za ta je islamiyya ba amma ta sai da ake amalali akwai wani ma amalali da yake yi akwai wani angon dosan nan akwai wani a can akwai wani ma a can akwai masu irin wannan ɗabi'an sadakar ranar kaza ran ta zaɗin, haka ne ko ba haka ne. ya kuke ganin mata a wurin tururu da a zo a tare to mu nan ko in kai sallah ta minti sha biyar wani sai ya zage ka duk da ba ina cewa tsawaita sallah ne, ba fahimta ta ne tsawaita sallah fahimta ta shine aima mutane yanda dai muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi to manala sallallahu alaihi wasallam tashi zai fita sa'id radiyallahu anhu yace <laughs> fa zakartuhu sai na tuna masa yace ya manala sallallahu alaihi maganar mu yace wanne fa yace kace da aka sanar da ni sura mafi girma a qur'ani ko fa qala sai manala sallallahu alaihi wasallam yace hanzari kai ba manta ne ba ai alhamdulillahi rabbil alamin ita ce fadin Allah ta'ala suratul fatiha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa hiya sab'ul mathani ita ce dai wannan mai ayi bakwai da ake yawan maimaita ayinta wal al azim kuma ita ake kira da suna al qur'ani mai girma alladhi utituhu wanda shine Allah ya bani ya fada muku a cikin al qur'ani ya bani da ka rike ga wani sirri nan ka amfana da shi ta ina ganin ya dace mu takaita insha Allah so da da wannan babin na gaba zuwa dai shafi na